Assalamu alaikum. A yau ma shirin namu zai doshi garin Takum ne a jihar Taraba, inda kwanakin baya faɗa ya shiga tsakanin wani saurayi mai suna Awwalu da wasu ‘ya'yan mahauta, kamar yadda kuka ji a makon da ya shige. A lokacin wannan faɗa, wayar hannu ta Awwalu ta ɓace, saboda haka sai ya kai ƙara ofishin ‘yan sanda. Da ‘yan sanda suka yi bincikensu sai suka gurfanar da waɗannan yara a gaban kotu. kotun ta bayar da belin yaran 'yan mahauta bisa sharaɗin cewar za su biya awwalu wayarsa. To amma kwanaki biyu a bayan da aka ba da belin nasu, an yi zargin cewa waɗannan yara sun tara walu suka lakkaɗa masa dukar da har sai da ƙwaƙwalwarsa ta taɓo. A makon da ya shige, shi kawun awwalu wato Malam Abubakar Musa Mafindi ya yi mana bayanin yadda wani abu ya faru a nasu ɓangaren. bari mu ƙarasa jin bayanin sa na yadda abubuwan suka faru kamar yadda su suke gani. Duk lokacin da wannan lamarin yake faruwa me yasa mahaifin awwalu ko wani dan uwansa bai rako shi ba har aka zo aka yi maganan ba da wannan beli. Wato shi ko kafin wannan abin ya faru shi mahaifin awwalu yana wajen sayan kaya yana majus. Bai ma san wannan magana ba sun kira shi ne a waya suka sanar da shi kuma yake duk sun son junansu. Su wayannan shugabannin mahauta sun sun baban awwalu musa sannan shi ma musa baban awwalu ya san wa'annan mahautan gaba ɗaya domin kasuwa ɗaya ne shi babansa da harkan kifi yake to daga ƙarshe da suka kira shi a waya sai ya amince musu akan haka tun daga ɗan ɗin ma tare da su to daga ƙarshe kuma sai suka ɗauki yaro suka je suka nuna cewar su ba shugabanni ba ne ba suka zalunci yaro suka zama suna daga cikin waɗanda suka haddasa ma wannan yaro hallakar da shi a takaice domin yanzu ransa yana hannun Allah wake kula da maganinsa ko ko in ce wake biyan kudaden jinya da ake wa shi awal tun ranar da aka kai awal wajen jinyan gargajiya kafin a ɗauko shi a dawo da shi asibiti bisa umarni na ni kai na kawun shi awal ah, babu wanda ya zo wajen awal ya ce masa sannu daga bangaren mahautan nan wanda yake bada kuɗi shine babansa da kuma uwarsa mahaifiyarsa hmm. wannan ba ga kamar zai iya zama wata rashin jituwa ce tunda na san cewa dai jiya taraba akwai kabilu da daman gaske inda duk najeriya ma babu yana jin jihar da ta kai ta yawan kabilu watakila kuna so ku akwai wani abu da ka faɗa da ya shafi wata gadara da kace wasu suna yi cewa sun fi ƙarfin doka Eh, gadaran su shine sun ce awwalu ko sun kashe shi za su kashe shi tabbas za su kashe ubansa su kone gidan ubansa domin babu kotu a taraba wanda ya isa ya daure su domin dan uwansu shine shibjoji na taraba state amma shi ai alkalin takun ba watakila kabila su bane wata shi baya cikin wannan lamarin ina jin eh alkalin takum yana cikin wannan lamari ko da ba kabilan su bane ba domin a fahimta ta shine babu dalilin da zai sa mutumin da yake matsayin alkali ya ɗauki wanda ake neman shi a kashe shi ya haɗa shi da waɗanda da za su je su kira waɗanda suke da laifi domin shi ba ma'aikacin kotu bane ba shi complainer ne shi mai complain shi mai kuka ne wanda ya kawo kokensa ne ga kotu to kotu idan za ta ɗauki mataki kaga baya daga cikin waɗanda za a ɗauke shi a tura shi a aike shi sannan aka aike shi da jami'an 'yan sanda sannan da jami'an 'yan sandan nan suka ga yaron nan an nakasa shi suka gudu da suka dawo ba su ɗauki mataki don su je su gaya ma alkali ba ko su gaya ma dibishin ainihin dpo ba daga ƙarshe sai na kira alkalin ya gaya mini shi da ya aike su ma shi ya wuce ya tafi jalingo yaro ya zauna cikin wannan matsala kusan don haka alkali dan uwansu ne ya goya musu baya to amma su yan sanda ai suna yi wa najeriya aiki ne gaba daya ni sa kike tunanin da suka ga matsalar ta faru suka gudu koko sun ji tsoro ne su ma watakila a waɗannan da suka kai wa abolu hari suna da makamai da za su iya raunin nasu eh to ni ana fahimta yanzu in na yanke hukunci ga manufan da ya sa 'yan sanda suka gudu na yi ƙarya amma dai a fahimta ta shine jami'in dan sandan Najeriya bai halatta a matsayinsa na wanda aka yi passing out na shi aka fidda shi daga kwaleji na Najeriya don ya zama regard eh, wato wato shugaba akan 'yan Najeriya ya tafi da mutum ya tafi da mutum sannan an afka mutumin nan da duka shi bai yi kokarin fitar da shi ba sannan ya koma kuma bai ji ya ɗauki mataki ba don haka fahimta ta 'yan eh, sanda da su ma kansu maybe suna da haɗin baki tare da wa'annan 'yan ta'adda da suka aikata wannan ta'addan shi daga jin suna shubu suna ne na fulani ina gani eh shugun nan an haife ta ne a cikin wani gari a cikin jihar gombe wato eh wani amma sunanta sunan sunan garin kenan da aka haife ta shugu amma sunanta aisha wato ma'ana dai ku fulani ne mu fulani ne gaba da bayan mu eh shine nake so in faɗa kuma eh, za a yi tunanin watakila tsakanin mahauta da fulani ai wasa ne ba za a ce faɗa ne har da zai kai ga makamai ba eto eh wai a fahimta ta ba babu wasa tsakanin bafulatani da mahaushi tunanin da za a yi da ya kamata tun da haka ne a samu manyan fulani su je su gana da su shugabannin mahauta a warware wannan matsala da kamar bata kai har haka ba eto eh eh, a fahimta ta shugabanni ba su sani ba shugabannin fulani ba su sani ba illa dai wanda suka sani wannan yaro da kuma ubansa da kuma iyayensa mata a gida wannan shine a fahimta ta fulani shugabanninsu ba su sani ba sunanka isa mafindi ko sunana Abubakar mafindi abubakar mafindi ina jin watakila sunan yariman Mori ne yake ɗauke min hankali wato isa tafi da mafindi ah, abubakar mafindi eh, a ƙarshe me kuke so ku ga an yi da za ku yadda cewa lallai an yi muku adalci kan wannan yaro na ku awwalu abinda muke bukata shine babban damuwa na shine mun yi magana da alkali alkali da umarninsa yanzu yaro yake kunshi a asibiti babu sa kan yaro babu sa sannan babu ɗaya daga cikin waɗanda suka aikata ta'addancin nan yanzu wanda ya shiga hannun 'yan sanda ko kuma hannun alkali sannan suna bugun kirji da cewar ma za su kashe shi kansa uban su kone gidansa to abinda muke abinda nake tambaya anan shine shin dokar Najeriya an ware ta don wani mutum ne wani wayansu bangare na daban ne mu muna nema in dai dokar Najeriya an samar da ita ne don ta kare dan Najeriya to muna neman duk wani mai wanda ke da fada ji a Taraba wanda ke da alhakin shiga wannan matsalar to ya shiga ya tabbatar da cewa an kama waɗannan mutane suka aikata ta'addancin nan an hukunta su mun gani a ƙasa ba kamar yadda su suke faɗin cewar sun fi ƙarfin hukunci ba domin suna alfahari da shibjoji ɗan garinsu ne ko ƙabilarsu ne abubakar mafindi mun gode kwarai kuma in allah ya da za mu tuntubi sauran bangarori da ke cikin wannan ah, matsala da ta faru don a ah, ɗaukar matakin da ya dace ina roƙon allah ta'ala ya wuce mana gaba ya taimake mu ya ba mai haƙi haƙinsa Abubakar Musa da kenan. Kamar yadda Nasiru ya faɗa muna ƙoƙarin jin ta bakin ɗaya ɓangaren wato ɓangaren su ‘ya'yan mahautan na garin Takum a jihar Taraba. Sannan muna son yi wa masu sauraron mu albishir da cewar gwamnan jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badaru Abubakar ya ji bayanin da muka gabatar na Idris Kaila game da gidansu da aka rushe a Gwaram, aka kuma ƙi a biya su diya. ba shi kaɗai ba ma har da na maƙwabtansu a wannan wuri. sha Allah za mu kawo muku cikakken bayani na matakan da shi gwamna Badaru Abubakar ya ɗauka yake kuma ɗauka dangane da biyan waɗannan mutane diyyarsu bayan da ya bayyana damuwa da kuma mamakin yadda aka yi ma waɗannan bayan Allah a garin Gwaram. A kasance da mu.